والآجبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yau ishirin da hudu ga watan Rajab, hijiran manzo sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara, wanda ya yi daidai da goma sha biyu ga watan April, shekara ta dubu biyu da goma sha takwas, muna cikin karatun littafin sahihul Bukhari, wato muna cikin babin babu manis tauhaba min ashabihi shay'an babun mutumin da ya nemi ya nemi kyautan wani abu daga ɗalibansa ya nemi ɗalibinsa ya ba shi kyautan wani abu mun karanta hadisi guda ɗaya wanda yanzu akwai sauran hadisi guda ɗaya a cikin wannan babi za mu tashi haddasana bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim rahim bismillahir rahmanir Abdullahi حدثنا نعم قال حدثني محمد بن جعفر عن ابي هازم نعم عن ابي عن عبد الله بن ابي قتادة السلمي عن أبيه رضي الله عنه قال نعم كنت يوما جالسا مع رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجي واتو an karɓo daga abdullahi bin abi katada as-salami yana cewa daga shi ma ya karbo daga mahaifinsa radiyallahu anhu cewa na kasance wata rana ina zaune tare da wasu mazaje daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam ima zilin idare dariki makka a cikin wani masauki a hanyar makka masauki a hanyar makka wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam nazilun amamana alhali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato yana sauke a gabanmu wato ma'ana wurin da annabi ya sauka yana can gabanmu wal qawmu su kuma alhali su mutanen suna harama da aikin hajji wa ana gairu muhrim amma ni kuma ba na harama da aikin hajji fa absaru imaran wa hashiyan suna cikin wannan hali sai suka hango suka ga ainihin jakin daji wa ana a afiqna ali alhali lokacin na shagaltu ina gyara takalma na a lokacin nan na shagaltu ina gyara takalma na falan jinuni bi wa habbu law anni abtartu sai ya zama to ba su sanar da ni ba ba su nuna min cewa kai tun da baka aikin hajji to ga jakin daji can an gane kaga su da suke aikin hajji ba su da daman yin farauta haka ne la taqtulu sayda wa antum gurum kada ku kashe abun farauta alhali kuna aikin hajji to amma shi wanda baya aikin hajji wato maimakon sai to wane ga jakin daji zai kama sai ya zama to ba su sanar da ni cewa ga jakin daji ba sai suka yi shiru abin su wal tafattu ba'tarku sai Allah ya ce ni sai na waiwaya ina waiwayawa fa absartuhu sai na hango jakin daji din wa kuntu ila al-farasi fa asrartuhu eh. sai na miƙe zuwa ga doki na daura mishi sirdi in mara kintu wani sirdi sauka wa rumu sannan sai na hau abin hawa na hau dokin bayan na hau abin dokin sai na manta da bulala da mashi an gane eh. kaga ai da bulala da mashi bulala abin dukan doki don ya ƙara sauri ko shi kuma mashi saboda ya farauci mai saboda ya farauci jakin daji to shi ya manta da bulala ya manta da mashi to yanzu ya za a yi ba maganar farauta ba maganar tafiya kenan wa kuntu lahum sai na ce musu na wiluni sauta wa rum ku miƙa mun bulala da mashi na ce musu wa qalu sai suka ce la wallah suka ce ko kaɗan wallahi ba za mu miƙa ma bulala ko mashi ba idan mun miƙa ma wato muna aikin hajji mun taimaka ma wato duk wani abu wanda zai taimakawa wa wanda baya aikin haji wajen farauta don ya samu nasara wato mai aikin haji baya taimaka mishi ko fahimci wannan ko idan kana aikin haji